bayan sauka a filin jirgin sama na malam aminu kano shugaban ya fara yada zango ne a fadar mai martaba sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu kuma har ma ya ziyarci gidan kurkuku na kurmawa mai makwabtaka da fadar sarkin inda ya yi wa wasu fursunoni afuwa su ɗari biyar daga bisani ne shugaban ya buɗe sabbin asibitoci guda biyu da gwamnatin jihar kano ta gina kana da wasu tituna da gadoji a birni da kewayen kano za mu ci gaba da addu'a za mu ci gaba da ba da shawarwari da kuma fatan alkhairi muna fata kafin shekara ta zagayowar Allah ya kai mu shugaban ƙasa zai zo ya buɗe manyan ayyuka wanda gwamnatin tarayya ta yi a Kano. Duk da cewa shugaban ya yi jawabai a wurare daban-daban, amma kalamai iri ɗaya ne ke fitowa daga bakin shugaban. Ina gawa mutane su yi haƙuri abinda suke tsammani bai kuwa da sauri. galibin kanawa dai sun ce sun sa ran shugaba buhari zai zo musu da wani albarshi na manyan ayyuka da za su bunƙasa rayuwarsu daga gwamnatin tarayya to amma alhaji musa birni da ke zaman kakakin jam'iyyar pdp mai hamayya reshen jihar kano ya ce hakan ya tabbatar da abin da suke faɗawa kanawa tun da fari Malam Ibrahim shekarau aikace aikacen nan duk yawanci nasa ne aka zo aka bude amma dai furice furicen da ake mutanen Kano sun nuna halacci da suka ki fitowa saboda halin da aka dauki mutanen Kano a cikin wanda suka ba da ƙuri'a miliyan ɗaya da dubu ɗari tara aka dinga yin abubuwa da yawa iri iri wanda ya kasa zuwa ya zo mutane a ta'aziyya ko jaje amma yanzu da hali ana neman ƙuri'a ce sa aka fito kashi goma na mutanen Kano kashi ɗaya ne tat suka fito wanda aka ba su dubu ɗaya dubu biyu sai dai malam Garba Shehu da ke zaman baturen hulɗa da kafofin shafin labarai na shugaba Bahadura cewa zuciyarsa tana Kano ya san so da ake masa ya san kauna da Kano take nuna ashe lokacin da ya dawo mutanen Kano ba suna cikin waɗanda ya fara godiya cewa Allah ya karɓi addu'ar ku yau gani na dawo da lafiyata hakuri da aka yi ya biya kuma in Allah ya da daga nan zuwa shekara mai zuwa abin da ya rage a wannan kaso na farko na mulkin shugaba Muhammadu Buhari Kano za ta ga abin sha'awa za ta ga abin mamaki Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.